الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتهنن على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أنقوا uwa masu albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya takawarsa a cikin zukatanmu Allah ya ba mu ikon bauta masa a cikin wannan wata mai daraja mai girma mai albarka Allah ya sa muna cikin bayansa waɗanda ya alkawarin yantawa yan uwa masu albarka daga cikin abin da aka jarrabe mu da shi a cikin wannan wata akwai abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya fitinu da yaƙoƙi da kashe-kashen rayuka da ƙone-ƙone da jefa-jefan bamabamai da jefa makami na ƙare dangi ko kuma makami na linzami a tsakanin ƙasashe da suke wannan yanki a ɗabi'ar mutane idan irin wannan abin ya faru suka ruɗe sai su kasu gida-gida akan yi sa'a wasu su tsaya su kalla me tanadin shari'a a game da irin waɗannan abubuwan in sun faru wasu kuma za su saki bakinsu su ta maganganu su ta zace-zace su ta faɗin abubuwan da suke na molanka in suka tashi su ma sai suka kasi gida-gida wasu su riƙa yin magana da harshen siyasa wasu su riƙa magana da harshe irin na ƙumaji wanda ya yi nisa da mahangar shari'ar musulunci wasu kuma kawai kallon son zuciyarsu suke shin shari'a ina take a matsayinmu na musulmai waɗanne tanaje-tanaje shari'ar musulunci ta mana idan irin waɗannan abubuwan sun afku ko suna afkuwa muna ganin su muna shaida su tabbas shari'ar mu ta mana gata sai wanda ya fita daga cikinta ko ya ki tsayawa ya ci gajiyar wannan gatan da ta yi masa to shi zai sha wuya ‘yan uwa masu albarka daga cikin ababen da ya ba mu yadda da su akwai na farko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin duk waɗannan fitinin da za su faru abinda ke shaida ke tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah baya faɗin sabci faɗi baya faɗin son zuciya duk abin da zai yi wahayi Allah ta'ala yake masa Nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar hadisin sayyidina Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani dutse in wanda ba dutse bane kamar kace ƙasa ta taru sai ta zama kamar dutse ta yi tudu kamar ka ce tilili ya hau su habbansa suna gefensa suna jinsa suna ganinsa sai ce shin kuna ganin abin da ko nike gani Su habbai suka ce ba ma gani ya ma'aikin Allah sai ya ce musu wallahi yayinan ina ganin fitinu na sauka a cikin gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sauka ina ganin fitunu tashin hankali da ya yaƙoƙa suna sauka a cikin gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sauka al'allama tubna hajar alhafiz rahmatullahi alai da ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa manzon Allah sallama ya tsaya a madina yake na farko kenan shine dalilin yin bayaninsa a cikin garin madina yake na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a wannan wurin domin daga nan fitinar za ta fara ita ce fitinar kashe sayyidina Usman ibn Affan tunda aka kashe sayyidina Usman ibn Affan musulmai ba su sake samun zaman lafiya cikakken zaman lafiya ba sau daga wannan abun kaddara ne Allah ya hukunta zai faru amma a ka'idar musulunci akwai kuma yadda ake mu'amala da kaddara yan uwa masu albarka daga cikin abin da ya wajaba mu haɗu a kai mu yadda da shi shari'ar mu ta nuna mana in irin waɗannan abubuwan sun faru kada mu riƙa yin maganganun da muka ga dama mutum kawai ya zo babu taka tsantsan. da sunan malami ne shi ko ɗalibin ilimi ne ya riƙa fitar da hukunce-hukunce yana lizumta wa mutane yana cewa dole akan waɗannan hukunce-hukuncen za a tafi ba tare da nazari ba ranar da abin ya faru ranar za ka ga wasu sun zo suna taba da hukunci suna ta yanke hukunci babu tsayawa su ga ya wannan abu yake an hana mu an hana mu gaggawar ba da fatawa an hana mu gaggawar yin hukunci ba tare da mun yi nazari ba idan ba ka cikin waɗanda za su yi hukunci ba ba a yadda ka yi ba Allah cewa ya yi idan irin waɗannan ababen sun faru ɗabi'ar ce ta munafukai waɗanda babu addini a cikin zuciyarsu a za'u ke su ta yaɗawa suna surutai ai ta rubuce-rubuce a social media ai ta maganganu ai ta maganganu a masallatai maganganun da babu mutum ya gama magana tun daga farko ya share minti talatin ko awa ɗaya yana bayani a kan rigimar da ke faruwa a gabas tsakiya babu aya babu hadisi kuma yana son ya lizimta wa mutane sai an bar ayin shi wanda ba musulunci ba abinda musulunci ya ce mana shi ne, da a ce sun mayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nassi kenan a kalli nassi ne ya ce sannan a mai da shi zuwa ga mazowa al'amari masana waɗanda suka san abin da ke faruwa da an yi haka to da waɗanda Allah ya ba su ilimi suke da ikon yin istinbati su tsatso mana hukunce-hukunce na daidai to da sun yi haka amma za ka ga mutum ne bai san ya ƙasa da ƙasa ba bai san tarihi ba bai san dokokin ƙasa da ƙasa ba international law bai san tarihin ya ƙoƙa ba zai zo ya zauna ya ta faɗin abubuwan da ba haka suke ba ya ce kuma sai ya rika fashin baki kuma ya ɗau ra'ayi kuma ya lizumta wa mutane yanzu sassa sanadiyar wannan rigingime-gingimen an kai juna wuta a 'yan kwanakin da suke faruwa wane cewa na ɗan wuta ne wane cewa na munafiki ne wane cewa na baya ma musulunci wannan abu ne da ya waje ba mai ittifaki a kansa tsaya mu mai da al'amari zuwa ga masana masana su fitar mana da menene abin da ya cancanta a yi daga cikin ababen da ya waje ba mai ittifaki a kai ɗan uwa mu yadda lallai wannan yanki na gabas ta tsaki yana da mahimmanci a wajen mu musulmai waje ne da girman da muke ji nasa bai gaza girman da muke ji na ƙasar mu ba da Allah ya aje mu a ciki in ma bai fi ba saboda waje ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairai a ciki na addini mu kuma addininmu ya fi komai a wannan yankin ka'aba take a wannan yankin masallacin manzo Allah sama yake a nan haramun maka yake a nan madinar manzo Allah sama take a nan kabarin manzon Allah sallama yake duka ayyukan hajji a nan ya suke wuraren arafat a nan take muzdalifa a nan take mina anan take anan ake jifan sheda, da ayyukan hajji da umra anan ake yi sannan almasjid al-aqsa anan yake in mun koma addi a tarihance nan ne kasar annabawan Allah nan annabi Ibrahim Allah ya aiko shi annabi Salih annabi hudu annabi lutu annabi yahaya annabi musa annabi isa duka waɗannan annabawan annabi yaqub annabi ishaq annabi isma'il alaihi musallatu wassalam duk a wannan yankin Allah madaukakin sarki ya tsirar da su in ka ce kaburbunan suna nan a wajen ba kai ƙarya ba Allah ta'ala ya kira wannan yankin da ƙasa ne albarka yanki ne mai albarka mai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shaida ta muso wannan yankin gabaki ɗayansa shi ya yasa magabtanmu da suka fahimci wannan sai suka yi sauri suka yi sauri suka kirkiri fitina a wannan yankin suka tsirar da fitina yadda ya ƙoƙa za su yi ta faruwa kuma suna da muggan manufofi a game da wannan yanki ba sa nufin alkhairi da wannan yankin turawan yamma da turawan gabas dukkan suka hada ba wanda ke da nufi ba wanda ke da nufin alheri da wannan yankin saboda sun san abin da Allah ya aje na albarka da kuma addini a wajen Ke sa da an yi wannan fitina gobe a kirkiro wannan da an gama wannan fitina a kirkiro wannan fitina haka za a yi ta yi mu kuma daidai wannan lokacin mu da ba a can muke ba amma abin ya dame mu mu ma sai abin ya dugun zuma mu sai a dawo a ta mu. alif ɗari tara da casa'in da wani abu an yi rikicin golf na saddam hussein da ƙasar saudi arabia a gefe guda da amerika a gefe guda da ƙasar Kuwait kafin nan an yi rigima tsakanin saddam hussein a 1980 da wani abu tsakanin Iran da Iraq a wannan yankin dukkaninsu sai da suka haifar da kurji kurji kuraza a cikin zukatan wasu daga cikinmu kuma kurjin da ya fashe ya zama olsa olsar da ta kasa warkewa daga cikin sabubba masu girma da suka raba kan 'yan izala aka rabu har da wannan rigima wannan rigima ta golf aka rika jefa wa juna sunaye wasu na cewa wasu saddamawa wasu suna cewa wasu abin nan saudiyawa har ma aka ce amerikawa an yi wannan a najeriya duk wanda yake da irin waɗannan shekarun ya san abin da ya faru a wannan lokaci to yanzu kuma ga wani ya dawo rigima ta kaure a tsakanin junanmu wanda idan ka zo kai ta rigima in rigima za ka ta yi sai a daina faɗan a can ka ta da rigima kai rigima da ɗan uwanka ka masa raddi ka zagai kila ma ka fitar da shi daga musulunci ko ka bi da shi shi ke na sai yakin a daina yakin ba daina za a yi ba ko kuma kai za a ganka a ce to da kai aka yakin in an gama yakin wanda suka ci riba kai ne za a ɗauka kafai ganimar da za ka samu to wannan mu dawo cikin taitayin mu yan uwa an rude a cikin ramadanun nan da ake yi kaga malami ya aje tafsiri ga alkur'ani a gabansa ya koma yana ta zabga maganganu akan ne akan ana rikici a gabas ta tsakiya ko ba zai iya komai ba illa ya ɓata wa 'yan uwansa rai ya zage-zage ya cin mutunci ƙur'ani a gaban shi yana tafsiri ya karantar da mutane da za su bauta wa Allah ba zai yi ba ya koma yana shiga rigima wacce in ya ci gaba da magana nan da shekara dubu maganarsa ba abin da za ta canza to kullum abin da musulunci yake karantar da mu shine aikin da zai yi tasiri maganar da za ta yi tasiri ba maganar da ba za ta yi tasiri ba waɗannan mutanen ƙasar yahudawa suna da manufofinsu masu yawa a wannan yankin iran tana da manufofinta kuma duk ba wanda manufashi ba ta bayyana ba kuma ba wanda manufashi kyakkyawa ce duka biyun manufofinsu ba kyawawa ba ne a game da wannan yankin kowace tana da manufarta suna da burinsu kowa abin da yake soya. babban manufarsu bata wuce manufa ta abin da suka kira shi da attawassu al-iqlimi ba kowa so yake yi kasarsa taimamaya. Tafi ƙirfi isra'ila na cewa burinta shine ƙasar isra'ila Great israel isra'ilul kubra ta faro tun daga jakarta jakarta ƙasar indonesiya har anni har masar a wani mafarkin sukan ce minal furati ilan ni daga furat ta iraki kogin furat na iraq har nil na masar suna cewa an ka yanka har madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasi kuma burin suke ba daga cikin burinsu akwai yayyanka waɗannan ƙasashen da suke ƙanana ne su ƙara ƙiƙƙilla su su zama ƙanana su rubuta littafi sunan shi hanjaru isra'il hanjaru isra'il wato wukan isra'ila wadda idan ta riƙe duk wanda ta cakawa sai ya mutu kuma shugabannin da suka yi firaministoci sun bayyana haka sannan iran ita ma manufarta ta bayyana a game da haka duk damar da iran ta samu ita ma baza ko mata take ta baza shi an ci ba ta ɓoyewa ko nawa za ta kashe kuma ta yi amfani da makami mun ga tasirinta a labanan mun ga tasirinta a iraki makwabciyarta mun ga tasirinta a siriya sannan ƙasar bahrain tana da tana da buri babba a kan ƙasar bahrain ga tasirinta a ƙasar yaman jama'atul huti wanda asalinsu 'yan zaidiyya ne amma sai da ta juyar da su suka koma suka zama 'yan imamiyya wannan labaran ƙarya ne to me naka kai a ciki me ya kamata kai in ka fahimci wannan shine kai addu'a wannan yankin Allah ya tsare shi kike nan abin da zaka iya yi sakamakon abin da Allah ya aje wanda ke da alaka da mu na alkhairi da addini Allah ya tsare mana wannan yankin ba abin da za ka yi da ya wuce wannan amma maganar ka da tattaunawar ka sai dai ka yi a babin ilimi ka karanta amma ko ka faɗa ba yi da tasiri amma addu'a tana da tasiri domin addu'a alkawari ne na Allah bayani ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya alkawari ya ce kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku waɗanda suke girman kai ba sa roƙona da sannan za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantar. ka yi addu'a ya Allah ka tsara wannan yankin haka manzo Allah sama ya riƙa ya yi musu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi Allahumma barik lana fi madinatina ya Allah kai mana albarka a madinan mu sahabbai suka ce amin Allahumma barik lana fi shamina ya Allah ka sanya albarka a sham sham yanzu ƙasashe ne wajen kusan bakwai bature ya yayyanka su kuma yanzu suna da tunanin su ƙara yayyanka su manzo Allah ta sama yayi addu'a yace Allahumma barik lana fi yamanina Allah ka sanya mana albarka a cikin yaman din me manzo Allah sama yake karantar da mu yana karantar da mu wannan yanki yana da mahimmanci mu roki Allah ya tsare shi Allah ya kare shi daga dukkan mai sharri babu bukatar sai ka faɗi sunan wata ƙasa balle ka kawo rigima a tsakanin yan uwanka musulmai yankin kaiwa addu'a addu'a wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa sharri ne a yankin sai addu'a ka ta hau kansa duk wanda Allah a cikin iliminsa ya tabbatar da alkhairi ne a wannan yankin alkhairi Allah subhanahu wataala zai tabbatar da addu'a ka gare shi amma ba abubuwa bane na surutu ba abubuwa bane na sabci faɗi ba abubuwa bane na mutane su cika kafafan sada zumunta da rigingimu da yaƙi a tsakanin su ana jefa ba ma bamai a can nan kuma ana jefa wa juna ba ma bamabaman maganganu wani ma da zai samu wani sai ya daba mai wuka don Allah mu shiga mu. don Allah mu fahimci irin waɗannan abubuwan ko da yaushe in sun zo me yasa muke manta tarihi me yasa muke manta shari'ar mu ma damar muna tare da waɗannan abubuwan guda biyu ba za mu halaka ba tuna tarihi da ɗaukar darasi a ciki da kuma komawa zuwa ga nasosan shari'a wannan abin da ya waje ba mu ke musamman muna cikin wannan wata don Allah ni abin da za mu sama tanadin da Allah maɗaukakin sarki ya mana a cikin wannan wata na ta goma shi na albarkatai da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a cikin wannan wata da bakunanmu masu tsarki ba na zagi ba da bakunanmu masu tsarki masu azumi masu kamun baki ba waɗanda suke sakin baki akan ‘yan uwansu ba mu yi ƙoƙari mu roƙa wa wancan yankin addu'a kamar yadda ƙasarmu muke mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo zaman lafiya a wannan yankin Allah ya ɗauke sharri daga wannan yankin duk mai nufin gabas ta tsakiya da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da sharrinsa ka faɗi haka me ka gaza in kai wannan sai ka gaza me ka yi abin da shine shari'a ka tanadan maka ka yi abin da manzo Allah sama yayi amma tattaunawa da rigingimu ba naka bane in kayi ma ba zai tsina na komai ba zai canza ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya seta zukatanmu ya seta kwakwalanmu ya seta mu mu tabbata akan addinin ingantacce aqida sahihiya yan uwa mu kama bakinmu mu kama bakinmu daga cikin wasiyoyin da manzo Allah sama ya mana idan fitina tana afkuwa rashin surutu kamun baki komawa ana tuno zinubai mutum ya rika tuno da zinubansa yana neman Allah ya gafarta masa abinda za ka yi kuɓuta kenan amma surutu ba zai yi komai ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا جاء منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك عن عقوبتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسير الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر شهر المبارك شهر رمضان الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من متقائي هذا الشهر اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الرحمة ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسأل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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن للمسلمين والإسلام وليا ونصيرا اللهم كن للمسلمين والإسلام وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين بهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عن عن, عن, عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وارض عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك ومنك يا أكرم الأكرمين قوموا إلى صلاتك